Attention. Akwai tarin baiwa da fasaha tsakanin matasa maza da mata wanda zai iya sauya duniya. Amma matsaloli sun yi musu tarnaki ciki har da damar nuna wa duniya abin da suka iya. Wannan ya sa shirin barka da warhaka ya buɗe fagen baje kolin hikimomin matasan ta shafukan sada zumunta tare da Nizeriums. Jama'a sunana Nazir Ahmad Hausawa, tsohon ma'aikacin BBC Media Action. Hakan, hakan, hakan, hakan take. Tare da VOA Hausa. Shi A yanzu haka kuma shugaban kamfanin sadarwar zamani wato Sarewa Media International. Sarewa, Radio. Ni mawaƙin zamani ne, masanin kiɗa da sauti. Hakan ya bani damar gogewa a shiri da gabatar da aikin rediyo da talabijin daidai da zamani. Za ku iya kasancewa tare da ni kai tsaye a shirin barka da warhaka a shafukanmu na Facebook da YouTube da Twitter har ma da Twitch. Daga ranakun Juma'a, Asabar zuwa Lahadi da misalin karfe tar na dare agogon Nigeria, Nijar kamar da Chadi. wanda ya daidai da karfe 4 na yamma a agogon gabashin Amurka. Haka kuma za a iya samun wannan shirin a wannan kafa ta podcast. Barka da warhaka shirin ne da ke sakarwar matasa lin zamun bayyana ra'ayinsu a siyasa, zamantakewa da tattalin arziki da ma sauran batutuwan rayuwa ba tare da takunkumi ba. Kai baba. Masu iya magana suka ce zamani riga.